وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله إيمان رحمكم الله أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار كما قال ربنا جل جلاله في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار نعم يا أمة الإسلام يختار الله ما يشاء من الأوقات والأمكنة والأشخاص فيخصهم سبحانه وتعالى بمزيد فضله وجزيل عنايته ووافر إنعامه وإكرامه يقول جل جلاله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الجافية أمة الإسلام إن مما خص الله عز وجل من الأوقات بمزيد تفضيله وواسر تفضيله شهر رمضان المبارك حيث فضله سبحانه وتعالى على سائر الشهور والعشر الأواخر من لياليه حيث فضلها على سائر الليالي وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضله عنده وعظيم مكانتها لديه خيرا من ألف شهر وفخم أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانها عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم هدى للمتقين وفرقانا للمؤمنين وضياء ونورا ورحمة للمتقين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة لعبادك إنه هو سميع ما أنزلناه في ليلة القدر كما أبرحنا ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر ولله ما أعظمها من ليلة وما أجلها وما أكرمها وما أوفر بركاتها ليلة واحدة خير من ألف شهر عباد الله معنى ذلك أنها تزيد على ثلاثة وثمانين عاما وهي عمر طويل لو قضاه المسلم كله في طاعة الله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبل ليلة القدر أنه قال من قام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا من القائمين في هذه الليلة إيمانا واحتسابا وهي أرجى ما تكون فيه في الأشر الأواخر من لقوله عليه الصلاة والسلام تهروا ليلة القدر في الأشر الأواخر من شهر رمضان وطلبها في أوتار الشهر آكد لقوله صلى الله عليه وسلم اطلبوها في الأشر الأواخر في ثلاث يقينا أو سبع يقينا أو تسع يقين وأرجى ليلة من تلك الليالي هي ليلة سبع وعشرين بقول كثير من الصحابة إنها ليلة سبع وعشرين من ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم عباد الله يستحب للمسلم أن يكثر من أنواع العبادة إذا وافق هذه الليلة الكريمة وأن يكثر فيها من الدعاء لأن الدعاء فيها مستجاب بإذن الله وليتخير من الدعاء أجمعه روى الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله رأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عباد الله أركان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله أمة الإسلام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة أرضها السماوات والأرض أعدا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح شبابهم ونساءهم وأن يردهم جميعا إلى الحق ردا جميلا وأن يثبت صالحهم على الهدى والتقى اللهم إنا على طاعتك ووفقنا لهداك وأمر أوقاتنا بما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم أشملنا بعفوك وأدخلنا في رحمتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والدين والآخرة عباد الله أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أداء الدين يا غفور يا ودود يا من لا يغفل ولا ينام اهتنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة قنا عذاب النار عباد الله استغفر الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan Ramadan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya dace da shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin shida suna wannan masallaci na shek abubakar mahmud gumi da ke lokos cikin garin zane jihar mu ta kaduna a kasar mu ta najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka taimaki addini kuma bayan haka yan zubar mu gaba ɗaya yau a kan lailatul qadr muna fatan Allah yi mana murfa da cewa cikin ta muna bauta da ka in mun yi Allah ka ansa da gare mu bayan Allah mu sani ko mu tunasar da juna abin da muka sani tabbaci hakika Allah ta'ala shi kadai ya katsaita da halittar da abin da muka sani da abin da ba mu sani ba kuma shi ke da zaɓi ya yi yadda ya so kamar yadda ya ga dama la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alun za a ce ma Allah ya kai haka ko dan me kai haka mu bayi ake bincike a tambaye mu a tsare mu sai mun mai da bayani aya ta 68 suratul qasfi Allah yana tabbatar da haka wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittar wanda ya so ya halitta cikin kama da siffar da ya gama da kuka dube mu za ka ga kowannenmu ko a fuska akwai bambanci shi ya sa kila kayi shekaru mai dama da ka taɓa jin makwabci da makwabci ana rigiman ɗa ba wannan yana nawa ne wancan yana ƙarya nawa ne saboda isa gwaninta irin na rabul izzati wal jalal in kun kai adadin kirza kowa da fuskar shi dai a ce akwai kamanceceniya tsakanin mu da tanko amma sai kaga inda aka bambanta cikan iko kenan kuma yana zaɓi wanda ya so cikin wanda ya halitta ba mu da zaɓi haka kaka bai fiti ba jika sai ya yi ashe ba shekaru ba ne zaɗin Allah ne kaka bai mulki ba jika sai ya yi haka Allah cikin hikimarsa ya zaɓi wasu lokuta ya fifita su ya ɗaukaka su ya jama'a su ya ayyukan alkhairi a irin wannan lokuta ladin shi na musamman ne to kuma wanda ya je ya tsula lalata a wannan lokaci zunubin shi na musamman ne ga cikin yin wannan lokuta akwai lokacin da muke ciki mu kokarin ce ribansa Allah ka amince mana ya zaɓi ya wurare ya ɗaukaka su a kan sauwa kaga inda muke dinnan ma masallaci da shi ne khairu bi tsa'il duk wani waje a ƙasa ko a gari ko a anguwa da kai darajar masallaci ba duk yadda aka kawata shi aka kyautata gininsa kaga maka da madina kuma in kai maganan ne, alharamul maki duk duniya ba wajen da ya kai shi daraja sai alharamul madani ka cilla kuma ka je baitul muqaddas a mutane ma Allah ya zaɓa ce ga wasu annabawa wasu manzanni cikin manzannin ma aka sake zaɓa aka ce akwai ulul azumi min ar-rusuli da ko a cikin mu ka san an fifita wasu akan wasu lafiya kake tatsama da shi wallahi wani ya shi ka idan ta kamar ka kuɗi da kai da kuɗin da kayan da ka mallaka wani sai nan take in na sayarwa ne zai saya ya buɗe alade ya biya ba sai ya je gida ba ko nawa ne ba transfer ba ne sai ya maka nan ai aladen kenan na zamani tana ta gama shi ilimi ne ta wani nasu bai kai cikin cokali ba ai a ta kai ce komai suke ta gama da shi akwai wanda ya fi ka Allah ya wani malami cikin sabato sha'iri ne na hausa ba malamin yau bane na dauni ne amma ni yana da rayuwa yana cewa ne cikin mutum dubu wani kanzan sarki wannan kwanaki a da, yalla baina nan <laughs> ce wani doki shi ce hawa wani kosai jaki kaga har yana wani tangadi yana rangadi wai daɗi ya kashe shi a kan jaki can abinci wasu sai su ci garin kwaki mazikin shi kenan ba zai iya mutu kuma ya samu yana munna wata rana ya ci da kuli wata rana ya dan koma siga ya sha da shi wata rana ya afa ya watsa ruwa kuma ku kokowa ya kada kai kai mai cin farfesun ba Allah ba ne mahaukaci sai ya ci abinci a bola a kwaɗin abinci a tare shi daga yadda za a kwashi wanda ka yin hakan da shi abba kusanki Allah jalla jilali don haka Allah subhanahu wa ta'ala yakan keɓance wanda ya so ya keɓance da ƙarin fadalansa a kan sama da cikakken ba tsaro da kula a kan saura da zumbuɗa masa ni'iloli da karmama shi yadda ya so ya shi ya za ka yi cikin Allah ya yi sallama ko faɗa cikin tarko ya kasa kenan shi yasa Allah ce falillahi alhamd sai godiya ta tabbata ga mai sama mahalci kowa da kowa cewa yayi ta tabbata in kai ta waye kace ma ba za ka gode ba kai shi ba tahsil alhasil ne cewa yayi godiya ta riga ta tabbata ka gode mashi ka kwashi ga fasa ka gode mashi ka sha azaba sannai da ƙasai ubangijin halitta gaba daya kamar kata kaf hulki duriya kuma shi ce da isa da tinkahu ya zartar da abin da ya ga dama kamar yadda ya ci a sannai da ƙasai gashi mabuwayi ya gallabi kowa sai in bai su ba in ya so abin da kake ganin kana murna ka samu da shi zai zarfi da kai ka kosa ka sha kunun tsaniya kana sha ka rike wani lokaci ma ba ka kai da ko shiga cikin cikin naka ba ya bi ta rariyar da ba ta nan ya kamata ya bi ba ka shaƙe ga irin sun yi zuru-zuru kamar gudunin mazari za su fita Allah ya kuma ya sauwace maka abu mai fitina ya ba da azizun ne tare da alhakim cikakken hikima duk abin da ya yi ba ka iya gano ma hakikalin hikimar da ke ciki sai ka sallama ko da ka gano abin da ya so ka gano dan uwana masu albarka wannan sura ce ta jafiya talatin da zuwa da bakwai daga cikin lokutan da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi da falala ya ƙara masa albarka ya ba shi daraja da karanci wannan wata mai alfarma wata mai albarka wasu yan bayi barin shiga jahannama Allah ka sa muna cikin yan tattu wacan da a yanzu haka kofofin aljanna suna buɗe mai son shiga ya taho kofofin wuta da an daddoɗe su an kukkulle su wanda ya zo da gudu zai shiga ba zai gudu ba sai in ya zama maye ya tsani ta garu ta ce ya shiga ra'ayi ta ce shi ba ai annabi ya ce ku kun ta kullu na jannata illa man sai wani ya ce ba na son ya shiga aljannan to ya za a yi da shi ya kyale shi ya tsana in ya shiga ya ji sannan kuma ya yi bayani ba karambani ba ne ba kyale shi haka Allah ya fifita wannan wata sannan wasu turare a cikinsa ya ba su daraja a cikin turaren kuma ya keɓance dare guda ɗaya ya ɗaukaka shi ya karnama shi ya fifita shi da ƙarin fadla da lada daga raɓasa ga wanda ya dace yana mai imani da aiki na kwarai a cikinsa ya sanya shi alkhairin da ke cikinsa ya fi alkhairin da ke cikin watanni dubu da Allah bawa ke ba da wannan bonus babu babu Allah ya kanta al'amarin wannan dare ya ɗaukaka sha'anin wannan dare ya matfa a makana na wannan dare a ciki ya saukar da alƙur'ani ka ce wa kan zuwa baitul izza alƙur'ani nan wahayi ne bayyanan ne daga Allah ba ɗimuwa ba rikici kamar mana a sararin sama ta fito ko makaho ya san tsariya allanta na mai ido ya saukar da zancensa mai karanci mai daraja mai hikima a cikin wannan dare ya saukar da wannan littafi wanda ya mai da shi shari'a ga masu imani mai kwanta ƙarya da gaskiya ga muminai ya sanya shi haske dukkan wanda ya bi shi sannan a ƙarshe ya mai da shi rahama a wanda ya ji ta'alim da shiryarsa Allah ta'ala cikin suratul dukhan ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك innahu huwa sami'ul alim tabbas mu muka saukar da wannan littafi cikin wani dare mai tarin yawan albarka mu ne kuma masu sauƙaƙa Allahu akbar kuma mu ne masu gargaɗi a bi shi a sha daɗi a ƙi shi a sha zafi a wannan dare ne ake hukunta abin da Allah yake nufin ya hukunta na shekara cikin hikimarsa. Umarni daga wajenmu, hmm, kajin rabul izzati wal jalal. bisigati ta'zim to mu muka zan masu fakawa masu aiko da manzanni na mutane da na mala'iku domin ya zama hama, ga bayi kuma Allah mai ji ne masani saboda haka ka san abin da za ka aikata kina wannan cikin suratul dukhan aya ta uku zuwa ta takwas suratul qadr ta'ala yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هم كفاو cikin من lailatul qadr kai كي كي كي san me ake ce na daman a baka sani ba shi yasa kake bacci ba kake bacci lailatul qadari darajar da ke cikinta albarkar da ke cikinta alkhairan da ke cikinta da arziki da ke cikinta ya fi arzikin da ke cikin daren wata dubu Allahu akbar haka Allah ya ce ikon shi wannan falala ne Allah ya yi mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekarun mu yan kaɗan cikin ya tuna waɗanda suka yi shekaru ruwa abu suka tuna wasu ba'una kuma ba ma a jani ɗaya kana da wannan a jani ɗaya shi mana na sassaukowa a wannan jani da rahama da jin kai ya kamata da Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gabani ka haɗa mala'ika jibril da kanshi yana zuwa sai ka ji fa zikirul ba da al'am kenan don a nuna maka muhimmancinsa a cikin mala'iku a ce mutanen zariya sun zo ƙasa kasa da sarkinsu ana maganan mutanen zariya kuma aka ce mata mataba sai an gama shi ne kan jirgin ku, to sai aka ce haddashi. shi na nuna maka muhimmancin sa cikin wanda suka halatta to hadda mala'ika jibrilu yana halartar daren lailatul qadar zo da gara basa daga Allah zuwa ga bayi Allahu akbar duk al'amari duk wani motsi duk wani sukuni duk wani kara kaina aminci ne a cikin wannan dare har sai alfijir ya kito to sai mai yawan yi kuma ka yi sakaci da baka san yadda abin zai kasance ba kila ma ba za mu koma gida ba daga jima'an nan kan min sahihin mata min gairi illatin wa kan min saqimin ashahinan min ad-dahr ai malam tun da annabi yace ittaqillaha haythu ma kunta in ka fahimci darasin ko ya ishe ka rashi. haka tsammanin dan kana masallaci Allah ba zai dauke ka ba sai wanda kake hoton kana lafiya masallaci ma ba ya shi ba lafiya ba shi zai ba ga masallan nan ba in kana tsoron Allah duk yanayi duk waje halin da kake in aka an shi alhamdulillah ka da matsala ya jama'a wani dare ya kai wannan dare wani lokaci ya kai wannan lokaci wa ya kai ta kuma da daja wa ya kai ta yawan albarka dare daya in kai mata a biyu a cikinta ya fi ka dosa sallah na nafila duk dare duk dare duk dare fiye da wata dubu don an ce hayan. wanda ya yi wata dubu yana tsayuwan dare kullum sai ya yi kai in kai a wannan daren kafi shi lada wata dubu wata dubu shekaru tamanin da uku ne da tsarin watanni tamanin da uku da tsarin watanni ako ga yawan masallacin nan aka ce za a sami 'yan tamanin da uku a cire watannin ma a yafe kila ba za su wuce dozin ɗaya ba kila ba za su wuce dozin ɗaya ba tamanin da uku ba Allahu akbar zalika fadlillahi wa fi man yasha Allahu bil fadli mu shekarun mu kadan ne in muka dobi nasba na annabawan da suka wuce annabi nuhu shekara dubu da hamsin na wa'azi da abi kuma ya mali bayan tufa na ya mali wa'azi yake kafin a hallaka kafirai sai dai shekara shekara tara da hamsin ina ban ga shekara ɗari ɗaya ba kacal ban ci babu ba ido na yi yawa wannan shi ne tsawon rayuwar da Allah ya azurta mu da shi amma wajen ladan aiki ma daman muna da'a ga ubangiji ya tabbata hadisi kenan game da falalan wannan jari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaba kafira lahu ma taqaddama min zambi in ka kiyamun laili a lailatul qadr kana mai cikakken imani kuma kana yi don Allah kana neman sakamakon a wajen Allah an yi kaji da yawa kana da a bisi sahi fata ana fatan taron a goma gobe tana iya kasancewa a kowane yini kila ma wuce kuwa kwamfan tana cikin watan Ramadan shekara tana iya zama a kowane lokaci sai dai akwai lokutan da aka cikin ta kasance shi ne goman karce saboda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa ta haro lailatul qadr fil ashr al awakhir min shahr ramadan ko dadi matan dacewa da lailatul qadr a goman karke na watan ramadana sai da dagewa kuma a goman ƙarshen a ƙara ba da ƙwari da hima a wucin kwanci shi ma mutum ne wani ya ce duk wata alawa basira a cikin ma nema mara wani hadisin ya soma da ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai talatin ba ɗaya wannan raja'i ne sannan ha'ila yau wasu hadisan suka sake keɓance wani dare daga cikin marun a goman ƙarfi ce daren ashirin da bakwai sa'an da kudancin najeriya ɗan uwanmu ya ba an aka yau daren ashirin da bakwai ne ka shagalin da ake yi sai ka sha mamaki da yawa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yanke cewa jirin ashirin da kuma ne da ciki akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abayyu bin ka'abin da wasu sahabbai Allah ya yarda da su ana son a yawaita ibada musamman sallah in ka gaji ka zauna kai tilawa ana son a yawaita du'a'i domin ana cewa addu'a a wannan dare insha Allahu amsassi ne kuma za ka yi addu'a kada kai shirme ka samu addu'an da yake aljami takhtaru min ad-du'a'i ajma'ahu akwai addu'an da kalmomi kaɗan ne amma ba abin da ba a bari ba na alkhairi ka nema ba a da ba a bari ba ne neman tsari ka nema kuma cikin kalmomi kaɗan imamu tirmidhi ya rawaito da isnadi sahihi daga nana aisha Allah ya kara mata da ta ce nace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kake gani in alimtu ayya lailatin lailatul qadr idan na gane lalle wannan dara zaman lailace da me kake so mai ka zance na addabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ce allahumma innaka afuwun ashibul afa afani na da na da gaske ma kowa zai ba ta ba ma maimaita sai ta maimaitawa allahumma innaka afu shibul afwa fa afwani ki wannan addu'a in ka samu afuwa daga Allah shi ke nan kakarka ta yanke sarka zauna ka kishe gwaba don dai tsire suna kiya su alkaki ba zai yanke ba gaban ka su haka mu kuɗi ta jika ba wahal da ka kake ba na'am uwa musulmi saboda irin waɗannan asibar shiryan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an shiga goma karke wanda kwana uku kacal ke gabanmu ko mu ce kwana biyu ai daren da zai zo na ukun daren menene ne saboda haka annabi yakan ƙara ijtihadi wajen ibada da aikata alkhairi kai ko sadaka kai a wannan dare ko a to wannan ninke ninken zaka samu eh wannan ninke ninken zaka samu ta addin da kai na alkhairi da ingata ya ta imamu al-Bukhari Muslim alaihi wa الله عليه khala al-ashr shaddan idha Wa ahya ليلة wa a yi a hala in aka ce ma aka ce maka goman ƙarfi ne wannan taron ta shiga hmm, annabi ya kan naɗe shimfiɗa a jingine ta waje ɗaya ya yi ɗammara ake gane yinka da ma yi jansa ya tashi iri. tashi mu nemi aljanna mata ma a tashi a nemi aljanna wa maka halakar falai wasu bin alaiha ana fatan Allah ya ba mu ikon yin haka karke kun Allah subhanahu wa ta'ala da kyawawan sunansa da matsaukakan sufofinsa ya Allah al'umma ta bata ya Allah ka dawo da ita kan shirya matasa sun lalace mata da maza musamman matasan mata da maza Allah ka dawo da su a kan shari Allah muna roƙonka waɗanda suke nagari a cikinmu Allah ka tabbatar da salahanmu baki ya. Allah ka tabbatar da mu akan alhuda ka tabbatar da mu akan takawa ya Allah muna kaskantar da kai gare ka ka taimake mu wajen yin maka da'a Allah ka yi mana muwafaka a duk ayyukan mu da shiryarka Allah ka rayar da mu a aikata abin da kake so kake yarda da shi Allah kana da wannan tamci muna roƙon ai mana ya Allah ka lullube ni da afuwarka Allah ka shigar da mu cikin rahamarka ya Allah muna roƙonka afuwa a rayuwarmu da lafiya a jikunanmu da lafiya da afuwa a makonanmu Allahumma innaka afuwa afuwa afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ina fatan kowa zai haddace ya kai dukkan dacewa da dukkan kadan ya Allah muna roƙonka ba masu lafiyar mu Allah ba su lafiya akwai da tabbaiwa Allah da zo aka shigar da ita ɗakin haihuwa to an ce an mata aiki an fitar da jaririn ba a fitar da ita ba to muna roƙon Allah ya sauƙaƙe mata al'amura Allah ya ba ta lafiya da ita da abin da ta haifa Allah ya sa musulunci alfahari da mu baki sannan akwai rasuwa da aka yi a rimin doko ne ko kawai duka biyun ne To muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya shi bakuncinsu da dukkan waɗanda suka mutu mu gidan gaskiya yayanmu malamanmu yan uwanmu Allah ta sarna aljanna kuma Allah muna kasan da kai Allah ta'ala ta sanya gobenmu tafiyau mu kyau har mu gamu da rahamaka idan ta mu ta zo Allah ka azurta mu da kalmar la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma muna roƙon ɗan uwanmu mataimakin sakantare na wannan masallaci malam ahmad harange yana kwance gida ba lafiya an je asibiti an dawo kan kuma asibiti an dawo lahi ba mai lafiya sai allah Allah muna ka ba wannan bawa naka lafiya da mu masa Allah ka raba shi da jaraba wanda ya samu Allah ka mai ka fara ga zunubansa Allah muna kasan kai fa anta wa anta al-aziz wa anta jabbar Allah ka karya annan Amerika ka wutsulula na Isra'ila duk wani makiyin mu ko a gida ko a waje Allah kai mana maganin shi a tabbatar da imanin mu ka ba mu sabaki Allah ka tsare mu duk inda muke a tafiya da gida a tsaye da raune da kwanci wallahi Allah ka ya wuce nan kana da cancantan kai mana haka Allah muna roƙon kai mana ba za mu wadatu bari ba ‘yan uwa masu albarka ramadana yana tafiya bayan wannan da na ambata akwai itikafi wanda za ka zama kamar mala'ika daga sallah sai azumi sai eh, haka ne daga sallah sai azumi sai tilawa sai zikiri kamar da almalakul ala wanda Allah ya ba shi iko yayi ko da na kwana ɗaya ne musamman a goma karshe da ake fatan dacewa da ni babban gama fata da samun wannan ni'ima da fadala na lailatul qadri Allah ka datar da mu gaba daya Allah ka amince mana dukkika Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon dukka, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta wasu bahanakallahumma wa bihamdika